الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan yini na biyar na Ramadana yini na biyar ne ko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam ajiya mun saya karshen aya ta 96 falamma an ja al-basiru alqahu ala wajhihi fartada basira ana alam akun naku inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun wato yayin da ɗan uwan annabi yusuf suka koma ga mahaifinsa. suna dauke da bishara wato shi riga da ya basu cewa idan sun je su jefa ta a fuskar mahaifinsa kuma jefa yake da ya dawo yana gani har yake cewa da su inni a'lam aqul lakum ban sai da muku ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni ina da masaniyar abu da ya tafi ubangiji wanda ku ba sani ba to anan muka tsaya yau kuma za mu tafi farkon aya ta 97 ya Allah قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا تسكت يا أبانا يا مهتم استغفر لنا ذنوبنا ka gafarta mana ka nema mana na gafara dangane da zunubanmu da muka yi saba muka da muka yi shiga haƙƙin ɗan uwanmu Yusuf da muka yi ka nema mana gafara wurin ubangiji ya ce mana inna kunna safi'in lalle mu mun kasance masu kuskure قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سيدي بسو سوف أستغفر لكم ربي لكن زن روكا مكو غافرة أو لم بنجدنا زن لنا مكو غافرة إنه هو الغفور الرحيم لله Allah ta'ala huwa al-ghafuru shine mai yawan karban gafara da mai yawan gafara kai rahimu kuma mai yawan wato wannan cewa saufa astaghfiru lakum rabbi shine malamai suka ce ya jinkirta ne zuwa lokacin asubahi saboda lokacin asubahi ne mafi dacewar lokaci na neman gafara wa bil asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum da haka sai ce ba yanzu da kuka bukata ba sai lokacin asubahi yayi to daga nan fa فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين kun san annabi Yusuf alaihi salam ya nemi cewa in kun je su tattaro mutanen gidan su zo gaba daya da yake da su wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo min da iyalan gidan gaba daya kowa da kowa a dawo a dawo mutum da zama to su ne sai suka tattaro suka dawo tare da mahaifinsu Yakub da mahaifiyar Amir Yusuf da sauran dukkan mutanen gidan karrar suka tafi suka to Allah ya ce fa lamma dakalu ala Yusufa yayin da suka shigo wajen Annabi Yusuf alaihi salam suka zo garin Misra awa a abawayhi sai ya taro mahaifansa zuwa gare shi ma'ana ya jawo su a duka ya kama su ya rike su da juna dan saboda murna wa ya ce da su udkhulu Misra ku shiga cikin garin Misra insha Allahu aminina kuna amintattu in Allah ya so kuna amintattu ba wani abin jin tsoro ba wani abin bakin ciki ba wani abin takaici da zai dame ku to wannan shine abin da nake to malaman malaman tafsiri suna ƙara karfi cewa ya tare su ne a bayan gari da ya tare su a bayan gari sai sai udkhulu misra insha Allah aminin to anan gurin sai ya zanto cewa kalman wa rafa abawaihi eh, wato kalman awa ilayya abawaihi ta faru ne bayan fadarsa udkhulu misra domin sai bayan da suka shiga gari ne kafin ya dawo zuwa gidansa ya sauki iyayensa a cikin gidansa da shi suke cewa akwai takaddim akwai ta'khir to amma kalmar cewa akwai takaddim da ta'khir wanda galibi malamai suna faɗin ta a wurare da dama kamar farkon suratul faha farkon suratul kaf wajen alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladun sai ce wannan alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman walam yaj'al lahu iwaja akwai takdim da ta'khir haka suke faɗa kamar inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru sai su ce wannan wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru shine a gaba sannan mutawaffika ya biyo baya to wannan takdim ta'khir ba a sallama ba zaka yi ta ganin suna faɗa amma ba a sallama ba an fahimta ku shine ibn kasir ke cewa ba wani cewa akwai takdim da ta'khir a nan gurin karkashin wannan aya za ta iya cewa falamma da kalu ala yusufa bayan sun riga sun shigo garin masara suka shigo wajen dan uwa din yusuf awa ilaihi abawaihi sai ya taro mahaifansa babansa da mahaifiyarsa ilaihi zuwa gare shi wa kala sai yace udkhulu misra yace lafazin udkhulu ayi masa tabmini ya zanto ma'anarsa uskunu misra ba wai shigowa garin bane ba yanzu umarni ne yace za su ci gaba da zama domin akwai ka'ida ta at a cikin harshen larabci shine ya dauko wani fi'ili in ba shi ma'anar wani fi'ili sai kuma yayi aiki irin nashi ta fuskar idan ya kasance ya ta'adda bi har ta fa huwa kadhalika ya ta'adda bi har idza kana ya ta'adda bi nafsihi sai ya kasance kuma ya ta'adda bi nafsihi kamar yadda Allah ta yayin kadu la yastinunaka anil ladhi awhayna ilayka yastinunaka an asalin lafazin yastinuna yana yin ta'addi bi nafsihi la ya ta'adda bi an to aka aminta anan tadmini da yi wa in ka dole ya suddunaka an allazi auna ilaka sai dai da ma'anar yasuddunaka ne dan haka ne sai aka kawo kalmar an saboda fi'ilin sadda yana yin yana yin ta'addi a larabci da an sadda an sabilillah sadda anhu wa kafa bi jahannama sayyida an fahimta ko ala kulli halin dai sun shiga garin mutura ya ce da su ku zauna cikin garin Misra kuna amintattu ba wani abin da ku gani ya tafi cikin garin ciki كده بنضع ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرض sai ya kamo hannun mahaifansa guda biyu babansa da mahaifiyarsa ya zo ya zaunar da su alal arfi akan karaga ta mulki akan kujerar ta mukami ta zama yake ku zauna a nan gurin kuma ku tsana wa kharru lahu sujada su kuma sai suka fadi suna masu sujada a gare an gane ko faɗi wannan da suka yi suna masa sujada wannan a shari'ar da ta gabace mu ya halatta idan ka sai girman mutum sai ka faɗi kai masa sujada amma a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an sunke wannan dan haka ya tabbata cikin hadisi lokacin da Mu'adh bin Jabal ya je kasar Sham sai ya ga ana girmama manya-manyan fada na kai idan an gan sa fadi sai ya masa sujada a gaida su yana zuwa sai zai fadiwa annabi aka sai annabi ya ce a'a law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha da zan umarci wani yawa wani sujada to da na umarci mace ta yi wa mijinta su sujada saboda girman haƙƙi da miji yake da shi akan mata. wannan nau kaga harfin tina'in ne ai wato da zan yi ma wannan zan yi to balaka na wannan din ba ban sai ya kasance abin da sahabbai suke bayar da annabi da shi sallama abu na biyu musafaha ba abin da zaka biyar da mutum da shi kai masa gata ko mahaifinka ne ko shugabanka ne ko malaminka sama da kace da shi assalamu alaikum da ya nemi wani abu ba wannan ba sai ka ce a tastabdiluna allazi huwa adna billahi huwa khair me yasa baya san sallama ita ce fa gaisuwar yan aljanna tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat salamun alaikum bima sabartum wato ta aminci tabbata gare ku saboda hakuri da kuka yi wajen biyar Allah salamun alaikum kuntum tadkhuluha khalidin wannan yake gaskiyar aljanna ita ce zaka ce da mutum assalamu alaikum wa alaikum assalam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa assalamu suna ne na Allah sai ya sa shi a tsakanin ku dan ku ya shi ku rinka yadda junan ku da shi kuna yawa junan ku addu'a da haka abin da ake a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine sallama mahaifi ne sarki ne shugaba ne duk wani abin da ba wannan ba to ya zanto al'ada kenan na mutanen gari amma shari'ar shi ne ka ce assalamu alaikum mahaifi ya ce wa alaikum assalam ya baka hannu ku gaisa ku musafaha wannan ne abin da za ku samu kan kula da wajen Allah dan haka wannan warafa ala abu ala rabbi wa kharru lahu sujada su san a shari'a kenan suka faɗi suka masa sujada wannan babu laifi a cikin shari'a an gane ku da haka wani ba zai kafa hujja da wannan ba yanzu ya ce tun da yan wani yusuf sun yi masa sujada mu ma yanzu za mu iya faduwa mu gayar da wani ko sarki ko shugaba ko mala tun da gashi kan kawo annabi su sun yi haka idan ma muka ce za mu ɗauki wannan a matsayin kiyasi ya za mu yi aiki da shi domin ya zami yan uwan annabi yusuf shi shi ne faɗi yawa mahaifansa ko mahaifansa ne suka faɗi suka masa yake nan kuma da ka tashi da safe sai ka tafi gida sai ka tsaya ke rere sai ma abin ka faɗi maka sujada ko ba ka faɗi maka sujada shi kenan kai aiki da shari'ar annabi yusuf ba su ne fito ba su ne fito maka kaga wannan aiki da yake ba zai yi ba kenan wa kana ta yake ya abati ya ma'aiki na haza ta, ta'wilu ru'yaya wannan shine fasaran mafarkin da ne na da da yake inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin tauraro ta daya yan uwanka kenan rana da wata mahaifinsa da mahaifiyarsa kenan yace na gan su suna yin sujada to ga fassarar mafarkin ta zo Ha hada ruu ru'yaya wannan shine fassarar mafarki na min qablu da nayi tun da can qad ja'alaha rabbi haka. hakika ubangiji ya mayar da abun ya zama gaske a zahiri wanda kowa na iya bin wa qad ahsana bi ubangiji ya kyautata ni iz akhrajani min as-sijni yayin da ya fito da ni daga cikin kurkuku ya bani mukami na minista wa a bikum min al-badwi ku kuma ya kawo muku daga kauye kuka shigo garin Misra min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan yayi yunkurin raba tsakanina da yan uwana yanzu kuma ga mun zo mun tsinke mun zanto zurriya daya zurriya tan babu hamin ba inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji na mai tausayawa ne lima yasha ga wanda yaso ga abin da yaso innahu huwal alimul hakim kuma lallai ubangiji na shine al-alimu wato wanda yake mai ilimi game da komai al-hakimu ko mai hikima cikin dukkan abin da yake zartaswa اسم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وعطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين akwai wani hadisi da malaman tafsiri ke fassarawa karkashin wannan kisa ko musamman a daidai wannan wuri suka ce bayan annabi yusuf ya zauna da shi da mahaifansa da yan uwansa sai su wannan yan uwansa da suka yi yunkurin kashe shi ko suka jefa shi a rijiya suka tashi suka zo gaban mahaifinsu suka ce ka ce zaka roƙa mana Allah ya gafarta mana amma kai ba mu da tabbas in ka yafe mana cikin zuciyarka ka roƙa mana Allah da kai da Yusuf ku roƙa mana Allah Allah ya ce mana suka ce sai mahaifinsa Yakub ya wuce gaba Yusuf na bayan ka annabi Yakub yana addu'a ya Allah gafarta musu ya Allah na yace musu ya Allah kaza kaza aka yi addu'a sai Allah bai ansa musu ba har tsawon shekaru 20 tsawon shekaru 20 ba an samu su ba har ma sun kusa manta sun kusa karaya sai ubangiji ta'ala ya aiko da mala'ika zuwa ga annabi Yakub cewa ka bai wa ɗayanka labarin na gafarta musu kuma na ba su tukuci daga yau sun zama annabawa wannan hadisi da'ifi ne wannan hadisi da'ifi ne ko min babu arabtu sharra la li sharri lakin litawaqqi yana da kyau ka san za'ifancin abu dan ka faɗa ibn kafir kanshi da ya kawo shi yace akwai masu riwaya guda biyu yazid ar-raqashi da'ifun jiddan salih al-mari yace da'ifun jiddan irin waɗannan in karo sai hadisi ya zai karɓa kuma saboda haka dai bayan Allah ne salihai sun tuba Allah ya yafe musu maganar an mayar da su annabawa wannan yana bukatan dalili tangararin tamfar rana lokacin azhar wa ai kula dalili fala kalam ko babu dalili ba magana ke an gane ku annabi yusuf alaihi salam ya rabbi ana qaddara ya ummida ya rabbi ya ubangiji na kada ataitu min al-mulk hakika ka bani wani abu na mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni wani abu na fassarar mafarki ko wani abu na ilimin littattafan da suka gabata na annabawan farko fatir samawati wal ardi kai ne halittun sama da kasa ba tare da kaga samfurin tsoron wani ba anta waliyyi kai ne mai jibintan lamarina mai taimako na domin kalmar wilaya kalmar alwali daga alwilaya ne wanda yake ma'anan daukan nusra kenan taimako anta waliyyi kai ne mai taimako na mai jibintan lamarina fi dunya wal akhirah a duniya da lahira yanzu duk wannan abin da ya gabatar ya ne ke wa Allah yanzu ne addu'a za ta zo menene addu'ar tawaffani musliman ka karɓi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka riskar da ni da salihan bayi wato wannan ke nuna yana daga cikin ladabin addu'a kafin ka roƙa ya Allah bani dukiya ya Allah bani kaza sai ka fara gabatar da tukuyi tukuna sai ka yabo Allah sai kan gawaki ya mahalicin sammai da kasa ya mahalicin mala'iku ya wanda ya saukar da littattafai dan rahama ga bayi ya wanda ya da manzanni ya wanda ke kawo duhun dare da kaza ya wanda ke kawo kaza bani kaza ladabin addu'a kenan sai ka yaba masa sai ka tambama shi sai ka roka da da sai ta yi mulki wannan yana israfu da abin da ya gabata baya wa allamta ni min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi yana sifanta Allah da abin da ya dace na cewa shine mahaliki mahaliki alal iflaq anta waliyyi fid dunya wal akhirah yana nuna gajiyawarsa ya zubar da dukkan makamansa ya take wurin Allah tawaffani musliman yanzu ne gabatar da bukatun yanzu wa alhiqni bis salihin kun duba kololwar abin da mutum zai roka shine ne cikawa na musulmi ba abin da ya wannan ba wata ni'ima da ta wannan kuma cikawa mutum yana musulmi ba sama da wannan yanzu ya wannan kuma babu abin da ya kai wannan ko ya wannan eh wannan addu'a da annabi Yusuf yayi malamai sun yi sabani yaushe ne yayi ta waɗansu suka ce ya yi ta ne bayan mahaifansa sai riga sun zo hankalinsa ya kanta sai ce to ya Allah ko yanzu ma suka karɓa rayuwa ta ba komai kuma in ta ma kawai ba komai waɗansu suka canaka waɗansu suka ce a'a bai wannan addu'a ba sai lokacin da cuta ta rashin lafiya ta kama shi ya tabbatar mutuwa zai to shine ke roƙon Allah tawaffani musliman wa alhikini fi salihin ya Allah karɓi rayuwa ta ina musulmi kuma wato ainihin ka riskar da ni salihan bayi amfanin gane wannan shine mutum baya roƙon mutuwa mu a ƙa'idar koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi kada ɗayanku ya goraci mutuwa don kai cuta ta yi tsanani ko don fatara ko don talauci ko don sa ba a roƙon mutuwa ba a roƙon mutuwa kar ɗayanku ya roƙi mutuwa don talauci ya yi talauci ce domin in ma dai ya kasance mai ihsani ne shi tsayawa ya ci gaba da rayuwa alkhairi ne don kullum ya kara ihsani ne. in ma ya kasance mai mumin aiki ne tsayawa ya ci gaba da rayuwa riba ne don koya ya sami tuba gobe ko jibi to me ne roƙon mutuwa yace idan mutum ba makawa dole sai ya yi addu'a din to ga abin da ya kamata yake Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li ya Allah karɓi rayuwata ya Allah wato rayar da ni idan rayuwa za ta zama mun alkhairi ya Allah karɓi rayuwa karɓi wato ka kashe ni karɓi rayuwata idan mutuwa za ta zo mun alkhairi yanzu nan ka ba Allah zabi amma ka yanke ya Allah karɓi rayuwata me kake tabbacin kana da shi a kan a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan sai dai ka wannan sai sai dai ka aka wannan rabawar shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu sannan wannan na nuna mana musulunci shine addinin annabawa gaba daya ba wani annabi da ya zo da wani addini daban ba musulunci ba ba kiristanci ba da yahudanci musulunci duk wani titi wanda ba musulunci ba musulunci bai san da shi ba kuma annabawa ba su zo da shi ba domin ka'idar su nan da musulunci suka zo annabi ibrahim alaihi salam da kansa isma'il wa iz yarfu ibrahim alqawaid min albayt dawa wa isma'ilu ne suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sai suka ce rabbana waj'alna muslimain laka sanya mu zama to musulmai sai ko abu daban ko yahudanci ko nasaranci ba yaqub abin da ya wasi kirki kenan wa wasa bi ibrahim banihi wa yaqub ya bani inda allah tafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum مسلم قال أن توفني مسلما والهكني بالصالحين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين da haka canza suna zuwa ga Yahudanci ko zuwa Kiristiyaniti yana daga cikin bid'ar Yahudanci in da Kiristiyaniti. Wa rahabaniyyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim amma abin sunan su musulunci a lokacin annabi isa abin sunan su musulunci a lokacin annabi musa abin sunan su musulunci a lokacin annabi ibrahim da dukkan annabawan da suka gabata ba wani da yazo daban da wani abin da ba musulunci ba duk Allah din ذلك wa أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم يمكرون kisan ta gabata ka annabi Yusuf har zuwa inda aka tsaya shine Allah ke zalika abin da aka ambata maka baya min an anba'il ghaibi yana cikin labaru na gaibu nuhihi ilai wanda muke wahayin zuwa gare ka magana ce zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wahayin ka muke zuwa gare ka wa ma kunta ladaihim kai ba ka tare da su ɗan uwan annabi Yusuf iz ajma'u amrahum yayin da suka kulla shawarar su suka zartar da shawarar su wa hum yankuruna suna masu kulla makircin cewa ukutul yusufa aw yutrahu ardun yakhluqu wajhu adukum wa takunu min ba'dihi qawmin salihin har zuwa lokacin da qala qa'ilun la taqtul yusufa wa alquhu fi ghayabatil jibbi yayin da suka zauna dan zartar da daya daga cikin shawarwarin nan guda uku ba ka wurin amma in muka yi wahayi muke labarta maka wannan ya nuna kafin ayi wa annabi wahayi ba da ilimi sai an mata wahayi sannan Allah ya sanar da shi ne zama kun ta ladaihi iz ajma'u amra ba ka tare da su yayin da suka kulla shawarwarin su wa hum yankuruna suna masu yin irin kulla makirci ga annabin Allah Yusuf alaihi salam sannan Allah ba ka labarin ga abin da ya faru ga kuma ai da an da su a takaice ya wawa kissar annabi Yusuf wata miza da suke da shi ta zama da sauran cikin Qur'ani gaba daya galibin cikin Qur'ani sai ka samu ana maimaita su yanzu kisar annabi adam ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul araf ta zo cikin suratul taha ta zo cikin suratul kaza an mai ta taurari da dama kisar annabi musa da haruna da gugul gugurmai da suka da fir'auna an mai ta ta aulare da dama wajen wurare guda bakwai kisar annabi isa ta mai mai su kisar annabi shaibu ta mai mai su salih ko ta mai mai su aulare da dama amma kisar annabi yusuf ta zo a ko ina ba cikin suratul yusuf wannan ɗaya daga cikin nizar take kenan sannan ga durus tarbawiya a cikin kisar darasi na tarbiyya yadda ake ranar al'umma yadda ubangiji kuma hikimar Allah wajen gudanar da al'amura sunnar Allah ne kamar yadda zai nan gaba baya turo annabi sai dan birni in sai aka aika annabi Yusuf a kauye in aka kyale sai rayu a kauye Allah ya sai tsoro shi manzo yanzu za a samu cewa an turo annabi kuma daga kauye kenan eh ubangiji ya sa ƴan uwansa suke masa hasada yi masa hasada ne ta sa har suka rasar da shi suka jefar da shi a rijiya sai aka tsinto shi sai aka sayar da shi da aka sayar da shi sai aka kawo shi na jinni kuma a jinnin ma ba wai gidan gama garin mutane ba za ka yi su gidan mala'u manyan gari ya tashi a can wurin dan da baya a zo a turo shi manzo ya zanto an turo manzo dan binni sabanin in wahayi ya sauka a can zai zama manzo wanda yake ba a cikin binni ba wanda kuma kamar yadda aya za ta zo gaba dukkan manzanni yan cikin binni ake turo shi to wannan daga cikin abubuwan da zai abin na ɗinka sannan yadda zai koya maka haƙuri. ka iya ganin alamar cin nasara yanzu nasarar ba za ta zo sai bayan shekara ashirin annabi yusuf yi mafarki inni ra'aytu ahada ajra kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin mafarkin bai kaskatu ba sai bayan sai da kusan shekaru 40 sannan fassarar mafarkin ta zo hada ta'awil ru'yaya tunda yana yaro karami ne mahaifin sai ce ya bunayya kaga yaro karami kenan la ta taqtu ru'yaka ala ikhwatika sai ki dole ka kai da ba fasar mutum ba zo ba daga baya wannan ke nuna kana da wata bukata da kake so ka cimma kake roƙon Allah kar ka ce nayi addu'a nayi addu'a kullu kamar sai su makauniya ya fada rijiya a ubangiji ta Allah zai iya sama a koyi ba wai kar kai bane sai yau ko gobe ko jibi daga gawa to da dai durusa masu tarin yawa wanda suke da kuma dukkan hukunce hukunce na fito da za a iya kalatowa karkashin kisar in sun dace da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan in ku bata dace da shari'ar nau ba to shar'u man qablana baya zamantowa shari'ar mu sai in ya dace da shari'ar mu an fahimta ko to sai kuma Allah ya وما أكثر الناس ولو أردت بالإيمان وما تسألهم عليه من أجر إن وإلا ذكر للعالمين وما أكثر الناس بمؤمنين da yawan mutane ba za su kasance mummunai ba walau harasta ko da ka su ko da ka faɗin su akan sai sun yi imani ba za su yi ba wato wannan sunnar Allah kenan kullun tawagar masu gaskiya ita ce ta zama kaɗan tawagar ƙarya kuma ta fi yawa an gane kun shi ma'ana wa ma nasu, nasi da yawan mutane ba za su zanto mu'mini na mamane wala harasta ko da ka faɗa su akan haka kenan ana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dukkan wani mai wa'azi kada ka ɗauka gaskiya ba ta zama gaskiya wai sai in masu ya yawa sun karfe ta ita gaskiya sunanta gaskiya dan dalilin da take dogaro akai na Qur'ani da hadisi ita ko sunanta kariya ba wai dan a gari ba a santa ba dan ba ta da dalili a Qur'anance ko a ce sai ta zama kariya dan haka ba a auna gaskiya ta taron mafiya yawa wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ji taron mafiya yawa sai ka kautar da kai daga tafarkin gaskiya ma'ana gaskiya za ka nemi ta ne ta hanyar Qur'ani da hadisi sai Allah madaukakin sarki da yake yace wa ma tasaluhum alayhi min ajrin abinda kake isar musu din nan sawan kake annabi Yusuf ne kake sawan annabawa ne hukunce hukunce ne da kake isar wa mutane ma tasaluhum alayhi min ajrin ba ka roƙon wani lada cewa su biya ka albashi akai in huwa illa zikrun lil alamin shi wannan qur'ani ba komai bane face kuma taswa lil alamin ga halittu gaba daya wato shi qur'ani an saukar da shi domin bani adam gaba ɗayan su farare da bakaki kowane irin yare a kowane zamani tun daga lokacin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ta kiyama sai ce وكأن من آية samawati wal ardi يمرون alayna wa hum معرضون Waka ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi nawa nawa ne min ayatin na daban-daban fis samawati cikin sammai wal ardi da kasa yamurruna alaiha mutane suna wucewa ta karkashin su ko suna taka su wuce wa hum anha mu'ridun suna masu kawar da kai da barin su aya nawa abin da ake nufi aya alamomi manya-manya da suke nuna kudurar ubangiji saukar ruwan sama zuwan dare zuwa rana ba wani haihuwa a hana wani wani a basu ƴaƴa maza kadai wani a basu mata kadai wani a taka masa maza da mata wani kuma ana shi komai ba ya da matan ba ya da tarihi ba ya da yamma duk wannan ayoyi ne na Allah ya ba wannan kaza ya hana wancan kaza kaga wani mutum mai dabara da wayo da ilimin zamani ba ya da koko sai da. shaida kaga wani bai iya rubutu ba sai dai ya dangwale amma yana da kuɗi dudu a banki wannan da ayoyi ne da Allah inda dabara ne da wancan ya kamata ya samu wannan sai dai bai dangwale ba wancan kuma ga da shaida amma ba koko ba wannan kuma ba ya da ba ya san komai ba amma da kuɗi wannan duk ayoyi ne na Allah girgije da muke gani da hazo da muke gani da saukar ruwan sama da wani yanayi na kasa mai duwatsu wani kuma mai jiza na sahara duk wannan ayoyi ne na Allah yadda ya rarraba Ubangiji ta'ala yadda ya zaɓi waɗansu mutanen ya ba su ilimi ba su da komai sai ilimi ya ɗauki waɗansu mutanen kuma ya ba su arziki ba su da komai sai arziki ya raba arzikan duniya ya ɗauki man fetur ya kai shi inda sahara take kasan larabawa masu yawo akan rakuma ba su san komai ba da technology kuma ta ba yan gaban da yan America dole suna bukatar man fetur din Saudiya ko na Kuwait in ba tsoro ba a ta haƙo man fetur din mana a kasar su inda daga wajen su yake aka ɗauko kuma nan gurin aka bamu nan gurin aka bamu kaza aka bamu kaza dole ana ji ana gani mutum baya kanka amma kana da arzikin da dole sai dai mu'amala da kai duk barazanar da turan kalin kai za a tunya wa Najeriya kafin kuma tattalin arzikin kasa to idan an sa waye hasara <laughs> waye hasara ah, su waye suke zuwa haƙo man fetur din man bai da tsangwana mu sai a hako kuma sai a san mana wani abu da dake sai idan an ce a dana hakowa kuma sai muka yi kafin man fetur sai zo shekaru hamsin aka yi auduga da gida suna rike da kasar nan yanzu an koma sai auduga da gida suke rike kasar kuma san da ba man fetur din ba wannan suna nan ba da man fetur yanzu aka manta da wancan in aka ji wahala kuma sai a koma wancan kuma to sai da dama ba sun ce alhajatu ummul ikhtira suka ce ita bukata ita ce kowar kirkira idan mutum ya ji yunwa sai ya tunani mu yadda abin da ba abinci bai zama abinci eh, ya sarrafa shi ta wata hanyar wanda da yana sai ba zai tunani mu yadda shi abinci ba ayoyin na Allah dai ga sunan fal a cikin duniya yamruna alaiha mutane na shudewa akan hun an anha mu'ridun suna kawar da kai ba sa ɗaukar izina sallatin wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa da yawa yawan mutane ba sa yin imani da Allah imanin gaske illa wa hum mushrikun ba sai sai ka samu suna hada shi da wani wajen bauta shine wadansu malamai suka ce wannan aya tana magana akan kafiran makka wanda in ka tambaye su mun khalaqa samawati wal arda wa ya li sama da kasa za su ce maka Allah la yaqulu Allah za su ce Allah ne amma tare da haka kuma in sun tashi roka sai su roki wanda ba shi ba in sun tashi ko wajen talbiya tana da tasu suke labbaika la sharika laka labbaika sai su wai illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka eh, ba ka da abokin tarayya kai kadai kake sai abokin tarayya da dama shi naka ne kai kake mallaka shi da abin da ya mallaka irin talbiya ke wato kuma kanka kenan wai tamlikuhu wa ma malaka tunda sun san zuci baya kashewa baya rayawa baya arzikawa baya talakarwa amma wani uzurin da suke bayarwa shi gunki dan ya kusantar da su zuwa ga Allah wasila ce wasila din na ababin ta maka duk suka halaka a babin da ƴan mutan suka halaka a babin da masu bid'a suke halaka wasila ki ai wani salihin bawa ne za zamu tawassuli da eh ana tawassuli da salihan bayi su ma kafar maza ka suka ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai guma kan dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ba wai su muke abautar ba ai su mutunta ba amma dai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah Don su ce to kenan ba salihan bayi muke da awar abota ba su salihan bayi suna da fada wurin Allah irin wanda ba mu da ita kai jin ka cewa ni bawa ne shine abin da zai sama maka fada a fadar ubangiji daga lokacin da ka ji bawa ne ni mabukaci ne shikenan ba abu da take ni mai roko ne ko ba abu da take ujibu wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi Allahum yursidun daga lokacin da ka ji bukata ka kuma tabbatar ba mai tsauke bukatan sai shi to yanzu ka samu abin da ya mai sai ka dan fada wurin Allah kana cikin tsanani da talauci na ƙarfe sai ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ard yasa wai suke cewa idza shaddat in hallat ma'ana in tsanani ya tsanani ka tsaya a hankali za ga budi ya zo wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج شنو معنى ان مع الاسر يسرا inna ma al fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra in dai tsanani ya yi tsanani to buɗe na zuwa dan Allah ta fa inna ma al-usri yusran tare da tsanani akwai wani sauki sai kuma yace inna ma al-usri tare da shi wannan tsananin na dazu yusran ta kuma akwai wani saukin daban wanda ba na dazu ba saboda ka'idar su da cewa annakiratu idza kurrirat إنما الأسر kaga al usr bil alif wal lam sannan yace inna ma al usr shi bil alif wal lam to al usr din farko shine al usr na biyu domin ma'arifa idan ka karrara كانت الأولى هي الثانية أما النكرة هو يسرا كذا من باء الدلال فإنما الأسر يسرا إنما الأسر in samu mutu ta farkon ba ita ce ta yi ba ta biyu ba ita ce ta farko ba da haka in tsanani ya tsanani sauki na tare da shi ya ke bukata komawa ga Allah to shi ne su ba sa komawa ga Allah sai suna cikin tsanani idza ghashiyahum mawjun kadhulli da'u Allah mukhlisina lahu dina sai su koma ga Allah suna cikin tsanani amma falamma najahum ila al-barri faminhum muktafi a wata ayar falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikuna in Allah ya samar da su sai kuma su shirka to shi ne Allah yake cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi da yawan su ba ta yin imani na gaske illa wa hum mushriku sai ka samu akwai shirka sun yi da Allah ta fuskar halitta amma ba su da Allah ta fuskar abota musu kike ba wadan suka ce ayat ayat tana magana kan munafikai wanda sun yadda su yi ibada wai dan mutane su gani shine wa idza qamu ila salati qamu kusala yara'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila nuna wa mutane ibadu ko wannan shine shirka din da Allah ba na gaske bane dan sun ce dan ya kira shirka to عذاب الله أو الساعة بغتة وهم لا يشعرون afa aminutum kun amintu ne su mutane an tasiyahum ghafiyatun min azabillah wata mai lullabewa daga cikin azabar Allah ta zo musu aw tasiyahum sa'atu ko sun amintu kiyama ta zo ta same su baghtatan ba zato ba tsammani wa in la yashurun ba tare da sani ba sun amintu ne wato suna ganin cewa babu wata azabar za ta iya zake musu suna ganin cewa kiyama ba za ta zo ba sai suke ma Allah ai ba su da tabbacin rashin zuwan azabin Allah ba su tabbacin kuma wato ainihin rashin tsayawar kiyama to tunda ba su tabbata akan wannan ya kamata su akan su gata na imani kamar da Allah ke cewa ne afa an a min afa min alladhina makkaru sayyiati an yakhsifa Allah bihim al-ardh aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi takallubihim fa ma hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la-ra'ufur rahim mutane sun amince Allah ba zai iya kama su da azaba ba a dare ko rana cikin bizar kasa ko ta fari ta wadansu alhalu shin suna ba kansu tabbas yanzu sun sha tsauri na azabar Allah ba za su zo musu ba in ko ba ku sha wannan taurin ba to me yasa kuke bijire ma Allah ta'ala ina abin da ayar ke sai ce wani ma ne tani ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin in ka ce da su hadihi sabili wannan shine tafarkina sabil tafarki yuzakkar wa yu'annas in kaga dan haka mai da shi muzakkar in kaga dan haka mai da shi mu'annas an gane ko duka ya halaka a cikin larabci hadhihi sabili kaga ya mai da shi mu'annas wannan ita ce turba ta ita ce hanya ta addu'u ila Allah ina kira zuwa da Allah ta'ala ala basiratin ana wa man tabani akan basira nake ni da wanda ya bi ni to shine malamai suka ce wannan ala basiratin nan jariye da majrur ko zai zarto muta'alliqun bi qawlihi ad'u ina yin kira ala basira akan basira ana wa man tabani ni da wanda ya bi an gane ku ko ya zanto cewa muta'alliqun bi wato fi'ili din wato fa'ilin da fa'ili na fi'ilin ad'u domin fi'ilin ad'u yana bukatar fa'ili fa'ilin ka kuma dole sai bi a kaddara shi domin fi'ilin mudari in ya zanto zai fara da alhamza kamar azhabu akra'u ad'u anamu ko ya zanto zai fara da mimin na zahabu na qara'u manamu ko ya zanto zai fara da ta'ul kitabi ta zahabu ta qara'u manamu duk irin wannan ka taqdiruhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu anta damirun mustatir wujuban ba a bayyana da shi a fili dole sai zai zanto a boye idan ka ce azhabu sai zanto azhabu fi'il mudari fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu ana idan ka ce azhabu ana sai mu ce al-i'rabi azhabu fi'l mudari marfu'i yukhluhu min an-nas wal jazm fa'iluhu dhamir mustatir wujudan taqdiruhu ana wa ana ath-thaniya tawkidun lil fa'il ba ita ce fa'il din ba tazhabu anta sai zanto anta shine wato ainihin tawkidi ne amma fa'il ne tazhabu fa'ilun ka dhamir mustatir wujudan taqdiruhu anta wa anta thaniya tawkidun lil fa'il amma ba ya bayyana شيء ابن مالك ومن ضمير الفيل ما يفتكر كفعل إياك نجتبت فيه تذكر daga cikin fa'i akwai wanda baya bayyana dole sai dai zanto mustatiran tayman wa abada kafa'al kamar dukkan fi'ili fi'ili amri na duniya duk fi'ilin amrin da ka gani a duniya wanda ka umarci mutum daya namiji ka ce izhab ikra nam kum da damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ko da ka ce anta idza ba anta to wannan anta din tawkidi ne amma fa'ilu na koyi da sauran waɗanda muka ambata an gane ku to da haka sai waɗanda suka ce sabili ad'u kaga zai wanto ana kenan ad'u ila Allah ana kenan ala basiratin ana wa man bani wannan ana din ba shi ce fa'ilin ba to kin zai zama jar majrur ko da muta'alliqun bi kaina da bi ko ko muta'alliqun bi wato ainihin wancan fa'ili din kin ma'ana wannan shi ne na ina kira zuwa ga Allah akan basira nake ni da wanda ya bi to abinda ake nufi da basira kuma shine hasken wahayi da Allah ya saukar masa to ka'idar bin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zanto duk abin da zaka ce ayi ko ka ce a bari ko tafarki da za ka zaɓa maka kanka na rayuwa ya zanto ka tafi bisa ga hasken wahayi Allah ne ce manzan Allah ne ce, wannan shine tafarkin annabi shine tafarkin duk wanda yake mabiyin annabi in dai na gaskiya ala basiratin ana wa man tabani wa subhanallahi sanan sarki ya tabbatar ma Allah ma'ana Allah ya tantance da dukkan siffofi na kamala ya barranta daga dukkan sifofi na tawaya wa ma ana minal mushrikin kuma ni ba na cikin masu yin shirka sai wa ma من عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك بمتبتور دون منذوبك فيك يا كيوانا النبي من جرما إلا رجالا فأبي مذاجي duk manzon da za mu turo za mu turo namiji kenan to wannan aya tana mayar da martani kan tawaga guda biyu tawagan farko tawagan kafirai da suke son Allah ya turo annabi ya zanto mala'ika Ya Allah ya faɗa wani wurin wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشركين annabawa ba wani gangan jiki ba ne baki kan wanda ba ya ci ba ya sha yan adam ne suna ci suna sha suna bukata irin wanda ɗan adam ke da ita wa ma kanu khalidin ba ko madawama bane ba kowanne an yi maka ajali ne shekarun da zai wanda in yazo kuma shekarun suka wuce kuma zai mutu wato kenan kar ku nemi a turo mala'ika mala'ika ba baya ci baya ta ka'ida shine a turo mai ci da ta Allah ya mai da martani gare su an gane ku a wani to ma kamuka illa rijalan da kamar dai da ya mai da aurare da dama dan haka tana mayar da mutane kan masu cewa a turo musu annabi ya zama mala'ika sai Allah ce ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taɓa turowa ba kafin ka face mazaje wanda suka nuhi ilai su muke wa'ayi wato ba ma turo mala'ika kenan tawaka ta biyu shine waɗansu daga cikin malamai da suke cewa akwai annabawa mata su kawai suka ce akwai annabiya mace suka ce mahaifiyar annabi isa na na maryama annabi dan idan kana al malaikatu ya maryamu inna allaha tafaki wa taharaki wa tafaki ala nisa'il alamin suka ce an mata wayi malaika ya zama ta ya ce inna allaha tafaki wa taharaki wa tafaki ala nisa'il alamin mahaifiyar annabi da suka ce ita ma annabi ce wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la taqafi wala tazali inna radduhu ilayka wa ja'iluhu min al-mursalin suka yi cikin dige waɗansu adadi na mata suka ce wannan dukkan su annabawa ne amma malaman sunna suka ce da su ko alama wannan cewa an yi musu wahayi daban da kasance wato annabi domin Allah na yin wahayi har ga wanda ba annabi ba ba sarki bane sai kai annabi za a yi wahayi amma wahayi na annabta wannan ba a kowa sai annabi wahayi na a sanar da kai wani abu a da wahayi wanda yake na annabta na isar da sako zuwa ga al'umma ina ba rugun to da haka da aka zo inda za a tantance siffar na na maryamu mahaifiyar annabi isa a inda ya dace a ba ta sunan da ya dace da ita ba ambaci annabta ba ta ka ambaci wani abin ba dan daidai lokacin da ake mayar da martani kan wanda suka mayar da ita Allah ita da danta. Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم sai Allah zai zai fata sifarsa tun da ya nuna annabi Isa ba Allah bane ba na nawa ba Allah bace ba to menene sifofin su sai Allah ce mal masihu ibn maryama illa rasulun yanzu ki ga sifarsa shi manzo ne kada kalabi kabi rusul wa ummuhu fa sai ta kana ya akula na sa'a ma yake ta kuma siddiqa ce in da ce annabi ya ce da sai wa ummuhu nabiyyun ko wa ummuhu rasulatun in ma akwai wani bin larabci da sai a faɗi wannan din an gane ko amma ta ce wa ummuhu siddiqatun fa wasafa isa bil risala wa wasafaha bis siddiqiyya idan hiya siddiqa wa huwa rasul إن رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة su duka su bin me zai kwace musu siffa ta ilahantaka abin da yake biyo baya kana ya kula ni sa'ama sun kasance suna cin abinci suna cin kalatun safe suna cin abincin rana suna cin abincin dare wannan kuma ina Allah yana cin abinci kana ya kula ni sa'ama wai ba sai an ce su ba Allah bane in ga an ce suna ci magana ta kare ba da ban mai cin abinci ba Allah bane ba ba kuma yanda za a yi watan wata rana ya rike ya zama Allah ta'ala ba zai yi ba ina fata an fahimta dan haka zance mafi inganci dukkan annabawa mazaje illa rijalan nuhi ilaihim ba ce mazaje da muke musu wahayi min ahlil qura kuma daga cikin yan birni ake dauko su al alqura da ina alqarya alqarya da ni layayye maraya kenan ba inda yake karkara ko kuma inda yake kauye ba an gane ku. to shine annabi sallallahu alaihi cikin wani hadisi yake cewa man sakan sadiya ta jafa wa man ittaba as-sayda zafan wa man ata sultana kutun yace dukkan wanda ya zama a karkara zaka samu kaushi ومن أتى الصيد غفل دكا ومن اتبع غفل duk wanda yake bin zomo ko muzuru ko gafiya in ya farauce ka sai ka tanga ta zama gafalalle haka wa man ata sultana fitin duk wanda ya a fada sai an fitne shi duk malami zan malamin fada sai an ne shi cikin addininsa haka kai gwamnati za ta yanke wani kudurinta lokacin da za ta yanke bata nemi shawararka ba da ta yanke ta kafa kwamiti ne ko wata jama'a ce ko wata hukuma ce sai kuma a sa malaman fada a ce su kasa abin da rawa a talabijin da rediyo sai ya halatta yaushe ne kafin a kafa wannan hukumar aka tambaye su ko bayan an kafa aka sa su sanar kafin sai ya yanke abu ya tambayar malam amma bayan ya kammala kuma ya ba da doka shi kenan sai ya shiru yanzu aiki ne na malam ya goyi bayan abin da nasu ko da nasu ba zai karba ba nan ba nasu zai yi taimaka wa da wancan sarki ko abin da sun fice kawo kwamitin da gwamnati ke so ko ya taimaka wa wata hukuma da gwamnati ke so ko ya taimaka a wata cibiya da gwamnati ko wani foundation da gwamnati ta kafa sai a ce to kuma yanzu aiki ne na kuna malamai sai za a warwa da mutane kai dan al'ummar ta kasu fahimta ka ta yi daɗi lokacin da za a kafa ba ce ba ina aya ta tabbatar ina aya ta kore sai da aka gama sai aka neme ka a da hankalin da malami ke ciki na a wannan zamani a kowace kasa ba wuce ne kasar ba a kowace kasar ta duniya da shi sa in yana jin tsoron Allah yana son ya ga tafarki ya ji kan tafarkin Allah sai kalli duk abin da ba na doka ko abin da suka ba na wani tsawon foundation na ce maka matan kawai ne na ce maka matan kakara ne duk abin da za a yi sai ya kalle shi da maduba biyu ina ya dace ya faɗi dacewa ina kuskure ke faɗa amma kar ya da ya bi ta alkaita da tsarewa a duk tunda an riga an kafa sai an tafi to zai shiga uku Allah ya tsare mu illa rijalan yuhi ilayhi min ahli alqura Allah ce a yasiru fil ardi in mutane ba za su yi tafiya cikin kasa ba fa yanzuru su duba su ga kaifa kana aqibatu alladhina min qawlihim ya ya waɗanda suke kafin su ba wani abu da aka baka yanzu wanda kake tinkaho da shi wanda ba a ba wani ba a da sai dai ka karanta tarihi ka bi tarihin al'ummatai da Qur'ani ya kawo kuɗi an samu karuna mulki an samu fir'auna ilimi an samu bal'an ibn ba'ur kamar da wadansu malaman tafsirin ke faɗa wannan malamin ne cikin suratul a'raf mutul alaihim naba allazi atina ba ayat to kuma sai ya rage kalbun tiya ko da ba ko ko an samu adawa fa amma adun fastakbiru fil ardi bi ghairi haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa an samu samudawa allazina jadu sakhara bil wadi wanda dutse kawai za a je su samu su farfasa shi su fitar da gida su fitar da falo su fitar da daki da komai da komai su fitar da ban daki dutse za a huda shi da hannu dan bala'in karfi kawai da duk waɗannan sun yi sun wuce to sai wata technology ko da kimiyya duk wanda aka yi na da bai kai na yanzu duk wanda aka yi na da bai kai na yanzu ba duba cikin farkon rom a wannan yasiru fil ardi duk wanda aka yi na yanzu bai kai na da ba duk wanda aka yi na yanzu bai kai na da ba a wannan yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ubangiji ce nida'in da aka yi sun fi yanzu ƙarfi wa asarul arda sun fi yanzu ƙarfi sun fi yanzu yawa kuma wa asarul arda sun tona ƙasa cikin ma'anin kalmar tona kasa sun tona kasa sun yi noma sun tona kasa sun fitar da ma'adanai sun tona ada sun sun tona kasa sun fitar da sun kafa gidaje wa amaruha sun rawar da ita sun binnantar da ita akthara mimma amaruha kamar da yadda ne yanzu suka birnintar da ita suka rayar da ita haka suka kasance cikin gabala wa da'at rusuluhum bil bayyinat sai Allah sai manzanni suka zo musu da hujjoji sai suka dauka technology din su kimiyya din su fasaha din su kire-kire wannan ai ba sai an ba Allah ba ya yaya za a haɗa wayewar kai da addini suna ganin tunda sun waye su ba sai sun yi addini ba su yan birni ne me kuma za a ce su addini suka mai da manzanni yan kauye ja'atkum rusulukum bil bayyinat Allah ta fama kana Allah li yuzlimakum walakin kanu anfusahum yuzlimun duk wanda ya koma gida ya duba wannan ayar da ta tsarkare ya dauki tafsirin ibnu kasir ibnu kasir na cikin malaman karni na bakwai zuwa na takwas karni na bakwai zuwa na takwas yanzu yau shekaru ɗari shida ko ɗari bakwai da barin duniya yana fassara ta irin wannan tafsirin cewa duk wani ci gaba da kere-kere wanda aka yi da ya fi wanda aka yi yanzu ko wanda zai zo nan gaba ya fi wanda. wani Allah ta amaru ha lafazin at shi shine wato ainihin kila ko birnin ta da ba mai da shi dinni ka duba kisar adawa ɗin nan masu gine-gine da Allah ya ce wa tattakhizuna masani'a kuna ta yin masana'antu ba ko ba gine la'allakum takhalludun kamar za ku dawwama adawa ba ake wannan maganar fa shekaru dubu nawa da suka bar duniya kenan wani haka duk wani kare kare yanzu kawai da an zo an kira kwamfuta an je duniya sama an yi menene in dai ba ta Allah cikin ya kai shi yasa shi ilimin zamani zai taimaka wa rayuwa kai kyau amma ba zai taimaka maka ka fahimci Allah da kyau ba sai ka koma wahayi dan wahayi Allah ke ba da labarin kansa da kansa ta fuskar wahayi to nan gurin sai ka gane wani ne Allah amma ilimin zamani kuwa yadda zaka kyautata rayuwa ne lokacin da duk ka shi ya kasance ka wanzantar da addini to sai mutum ya tashi daga martaba ta dan adam sai kuma martaba ta dabba ba tare da ya farga ba a idan ci gaba ya ci gaba kuma sai a tafi tsirara a yi ba zaki ne ko doki ko rakumi ko rago da take da zai tsirara dan adam ba sai ya tsirara ba daga lokacin da ya tafi tsirara ya zama ya zama dagal in ɗan adam zai kusanci mace sai ta hanyar aure da zaran ya daina aure ya bi wannan ya bi wannan ya bi wannan to lokacin ne ya ɗauke ta tuffa ta dabba yanzu rago kuma dan ya bi tunta sai an yi sadaki sai an tura jakadu sai an tambaye sai an nemi kai shi yasa a cikin dangin tumaki da awaki ba wa ba kane ba uba ba sulki ba jika dangin tumaki da awaki kenan ku yan adam a cikin ku ake samun ɗa a samu ba a samu jika a samu kanin mahaifi kanin mahaifiya duk saboda ne saboda aratayya, da an karya kashin bayan auratayya an koma mai tumaki da awaki yanzu ba haka rayuwar turai take ba duk ci gaban da aka ji ci gaba ne ko wani babbanci ba to shi yasa duk ci gaba in ba Allah ya fito da mutum ne kenan da aka su duba su gani fa yanzu kai baka na yake sun lazina min kauli wa la darul akhirati Allah ce lalle gidan karfi ita ce lahira khairul lil ladina taqaw ita ce mafi alheri ga wanda suke masu takawa a fa la ta'qilun shin mutane ba za su hankalta ba sai ce حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المسلمين حتى إذا استيأس الرسل وبنجي تعالى كان في يوم الجنة استجب بيوم وأتي mutane kuma suna bijile musu hatta idan sai aka rusulu har sai manzanni sun tsaye tsammani dangane da imanin mutanen su wa zannu sun sami yaqini annahum qad kuzzibu a wata qira'a cewa lalle mutane fa sun kare su ba za a yi imani da su ba kuma mutane sun bijile musu suna cikin wannan ja'ahum da kuma sai taimakon mai zo musu inda Allah ta'ala fa nujiya man nasha sai ya kasance mun samar da wanda muka so a wata qira'a fa nunji man nasha sai mu samar da wanda muka so a kiyaya ta biyu hatta idza sai ar-rusulu hatta lokacin da manzanni suka tsaye tsammani na imanin mutanen su wa zannu suka samu yaqinin annahum qad kudibu su dinnan kariya aka yi musu domin lafazin kazaba yayi ƙarya kazzaba ya karyata. idan nace kudiba zaidun ma'ana an yi wa zaidu ƙarya abinda aka faɗa masa ƙarya aka masa amma kuzziba zaidu an karyata zaidu ya faɗa an ce ba haka ba to ka take ne idan an ce su manzanni kuzzibu an kare ta su waye kare ta su mutane amma inda matsala take wa zannu annahum kad kuzzibu har manzanni suka samu yakinin ma a to musu to waye musu kariya ne wahayin da ake musu ne ba daidai ba dan ga ta da su imani ba to wannan shine iskali yana daga cikin aya masu iskali ta fuskar lirabi yasa malaman tafsiri su kai su komo su je su dawo maganganu masu yawa cikin ibn kasir cikin tafsir ibn jarir sawari cikin qurtubi da sauran da sauran littafan da suke kulawa da nahiya kal irabi a cikin babin tafsiri amma tatacciyar magana annahum kad kuzzibu har manzanni sai sun kai da tsammanin ma gaba ɗaya ma mutanen sun karyata su ba za a yi imani da su ba taimako ba zai zo musu ba ja'ahum nasruna sai taimakon bai zo musu inda Allah amma za ka ta annahum kad kuzibu sai zan to lamirin yana koma zuwa ga mabiya annabawa hatta idan sai aka rusulu har sai manzanni sun tsere tsammani wa zannu anan atba al anbiya kenan su mabiya annabawa sun ma yi zaton annahum kad kuzibu a sai ma duk abinda wato manzannin su suke faɗa musu na cewa za a taimake ku kamar ba haka bane ba suna cikin haka abin ya cikin tsakanin ya kini da shakka tsakanin ya kini da shakka sai a hunna sauna sai Allah zai ce tabbatar da su akan kini cewa a'a abinda manzanni suka faɗa muku gaskiya ne dan ga ga taimakon Allah yanzu shine dan wazuru hatta ya qala rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sai Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib waɗansu suka ce a'a annahum qad kujibu lamirin yana komawa zuwa ga waɗanda annabawa suka kira wanda ba su imani ba su kafirai wa zannu sai su zaton annahum kad kuzibu su kawai duk labarin da annaba yake faɗa musu ƙarya annaba suka musu ba haka kafirai suka ɗauka ba ana cikin haka da an nasruna sai taimakon mu ya zo wa su manzanni mu ba su galaba to wannan ko zai fi kuma ta sama da wancan nasara da wannan su zuhul irabiyya din daban wala yuraddu basuna Allah ke ba ya ta kautar da azabar mu ba in ta dirka ko anil qawmi mujrimin da barin mutanen da suke masu laifi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم حقيقة يا كسن في أتكلم لابار سوء النباوة إبرة وتعطي إذنا دوائز لأولي الألباب كما أبو تاهم كلا su ga yadda Allah ke taimakon bayan sa na gari su ga yadda Allah ke tabar da wanda shi alqur'ani ba magana bace wanda ake kirkirowa wahayi ne daga Allah walakin shi dai alqur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi ya kasance wani abu ne da ke gaskata duk abin da ya gabata cikin littafin ya da linjila da zabura wa tafsila kulli shay'in kuma ya kasance abu ne da ke dauke da bayanin kowane irin abu tafsil shine bayani lallabe hukunce hukunce na kowane irin abu wa hudan sannan shi qur'ani kiriya ne wa rahmatan sannan rahama ne li qaumin yu'minun ga mutanen da suke masu imani da Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum da kuma matarsa da kuma ɗan uwarsa da dukiya da kuma yaran ɗan uwarsa to malam ya ga da nasu ya dai tana da rabin dukiya wa in kanar wahidatan fala an nisfu sai kuma wace matarsa matarsa kuma tana da sumuni kashi dai musu takwas da dukiya yar uwarsa ta kikiya tana da rabin dukiya wa sai kuma yaran yan uwanta yaran yan uwanta ba za su ci gado ba inda ga yar uwa ta kikiya ga kuma yarsa ta sa na'am malam ya da yake cewa hukunci cutar cuɗanyuwar maza da mata a cikin motar haya to wannan ba wanda zai tambaye hukunci a nan waye bai tsaya a ya gobe ko bai ba sai ya tambaya ya za a ya kuɓuta daga wannan cuɗanyuwar amma ko ya san ai ban cewa a cuɗanyi tsakanin maza da mata ko da a cikin motar haya kasancewar mun samu ba a cikin wannan daban amma shi shari'a ta amince shari'a ba ta amince ba in ana yi saboda larura to larura na sa ya za ya fita daga cikin hanyoyin fita duk wanda yake zuwa kasashen da aka ci gaba inda musulunci yake da karfi zai ga ana ware motocin hawa na mata kadai maza ba sa shiga akwai na maza kadai mata ba sa shiga ko idan an samu babbar bus din na aka sai a raba ta gida biyu daga baya wurin shigar mata ne kadai banda su ba mai shiga daga gaba wajen shigar maza ne in muka ci zamu wannan anan sai ya yiwa sai ya yiwa masu arziki kananan hukumomi gwamnatocin jihohi duk za su iya wannan in an ce ma'aikatar ba za ta yi ba idan mai arziki ya sai motarsa yace daga asibiti zuwa wuri kaza daga titin bamu zuwa wuri kaza kai zagaye da ita amma kar ka tafi kowa sai mata a rubuta da boko a rubuta da Hausa a rubuta da Kanuri a rubuta da dukkan yaren da mutane ga shi wannan motar idan mata ce daga asibitin zuwa wuri kaza inda aka san bukatun mata na zuwa wajen sai ya ki yiwa sai wani sai ka kare dokar kasa ba zai yiwu ba zai yiwu idan karamar hukumar ta haka zai iya yiwa idan wani jihar ta haka zai iya yiwa idan masu arziki haka zai iya yiwa to amma ina masu arziki da kananan hukumomin da gwamnatocin jihohin da za su yi wannan shine kawai abin da ake bukata amma kada a ce abu larura ne ai larura ne ai ta yiwa larura tana da iyakacin iyakacin ta al-darura tuqaddaru bi qadriha

ibn taymiya shine ahmad ibn abdul salam ibn abdul ali ibn taymiya an haife shi a garin haran dake cikin kasar sham a da wani bangare na kasar taki a yau an haife shi hijira na shekara ɗari shida da da sittin ɗaya, wato bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina a nan ya girma ya fara karatu a gaban mahaifinsa wata rigima da tashin hankali da ya kullo kai wato rigimar mutanen Tatar waɗansu mutane daga can kasashen gabar masu nisa wajen kasar Sin wanda suka bullo suka yi sanadiyar rushe daular musulunci a birnin bagadada fitintunin waɗannan mutanen shi ya sa iyayensu suka yi hijira daga Haran suka koma Dimashqa da Saba a nan Dimashqa ya tashi ya girma ya yi karatun fikihu a gidansu don gidansu suna bin mazhabar hambaliya ya karanci fikihun mazhabar hambaliya daga baya kuma ya yi tsora a bangaren abin da ya shafi ilimin tauhidi da ilimin tafsiri da ilimin hadisi a takaice dai ibn a nan ya rayu a dimashka bayan girman sa yayi ta karantarwa da wa'azi da kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah ya ci karo da mutane da wanda ban musamman yan bid'a yan shi'a da sufaye da khawarijawa da mu'tazila ba nau'in yan bid'an da musulmi game da ibn ya bayar da fatawoyi daban-daban wanda ya saba wa sarakunan zamanin sa kamar sarkin Misra din ko sarki ko gwamnan Salisham ko na ina ne wanda aka yi ta ba shi wahala ya je Misra ya dawo can an daure shi a Misra an daure shi a can galibin shekarun sa bayan girman sa yayi su ne a cikin kurkuku a cikin kurkuku Allah ya karɓi rayuwarsa ya wallafa littattafai daban-daban daga cikin littattafan sa akwai iktida usratul mustaqim mukhalafata ashabul jahim wanda yana magana kan fayyace menene bid'a ne abin da ba bid'a ba daga cikin littattafan sa akwai dar'u ta'arudul aqli wan naqli daga cikin littattafan sa akwai at-tarikh al-maslul ala shatim rasul wanda ya magana kan hukuncin wanda ya zagi annabi yace ko ya tuba hukuncin sa kisa ne tuban ta amfani shi a lahira amma a duniya ta hankace الصارم المسلول على كتم الرسول daga cikin littattafansa akwai a siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iya. daga cikin littattafansa akwai al-istiqama akwai da littattafai masu tsarin yawa babban littafin sa majmu'ul fatawa wanda wannan wadansu kananan littattafansa ne aka rada suka zama wuri guda yanzu an buga shi ya fito sifili talatin da bakwai littafi guda majmu'ul fatawa sifili ɗaya ɗaya balan har talatin da bakwai gadar wata arzul akali wa nakal wanda zai kai takwas ko tara ko wani makamancin haka kamin hajji sunnatin nabawiyya fi laqad kalam shi'ati wal qadariyya wanda shi ma an buga shi sabo cikin balantara ga littafin sa al sahih liman baddala din al masih raddi ne babba akan kirista wanda a wannan zamani akwai dan malamai a Saudiya har sun kafa wani foundation wanda za su fassara wannan littafin zuwa ga yaran duniya manya guda biyu turanci da faransanci saboda littafin in aka fassara shi to ba duk ma za a manta da mai littafin Ahmad Dida in dan mai da mutane kan yan mushan al-jawab sahih liman baddala din al-masih sai wanda ya leka ya gani kawai cibiyar da aka kafa domin a zo a fassara wannan littafin sai da kuyi sai da majalisar da na America suka yi taro a kai sai da fadar Vatican ta yi taro a kai yanzu haka ta karkashin kasa an musguna wa gwamnatin Saudiya dole an dakatar da wannan foundation dan kar a fassara wannan littafin ana nufin fassara shi zuwa ga turanci da faransanci an samu shugaban bangaren fassarar turanci wani ba amerika da ya musulunta bakar fata shugaban bangaren fassarar faransanci kuma wani dan kasar zayyar wanda shi ya zauna a fadar fatikan ya karanci ya yi karatun akan bible ya gaba daya ya zo ya musulunta shi ne rike wannan bangaren amma karkashin kasa kamar yadda na faɗa fadar fatikan da kungiyar da majalisar dattijan amerika da faransa da waye sun yi kitififi da kulle-kulle an zo an razana gwamnatin Saudiya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza yanzu dai an da kace wannan foundation din ba musamman me zai faru nan gaba to kaga littafi ne kima kenan su turawa sun san ba da larabci ga ba turawa sun sai al-jawabu sahih liman baddala din al-fasih dole ne cikin littafin ibn taymiya